صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta talatin ga watan sha'aban wanda gobe kuma laraba tabbas ɗaya ne ga watan ramadan da yardan Allah shekara dubu da ɗari hudu da kuma talatin da hudu to Allah cikin rahamarsa a wannan rana ne muke ainihin fara buɗe tafsirin bana a wannan babban masallaci na babbar makaranta da kenan kaduna wato kadpoli to kafin mu je ga tafsiri akwai wasu abubuwa da bana suka taso wanda suka shafi a harkar ganin wata wanda da shi ya kamata mu fara kowa dai ya san jiya talata kuka a yau ne ko? yau talata na'am wato jiya litinin muke rana ta 29 haka ne ga watan ainihin sha'aban to kuma kowa ya san an yi ruwa sosai kusan garuruwa da yawa a arewacin najeriya an yi ruwa ta yadda yanayin sararin samaniya ya zamanto ya cika da gajimare da hadari da duhu da ɓuya irin na taurari ta yadda ba mai iya cewa da kai ya ma ga taurari a fili a lokacin ajiya a arewa kenan inda ake da karancin ruwa ballantana kuma kudancin najeriya yawanci kusan kowanne ajiya in ya bugo maka waya zai ce da kai a yanzu haka ruwa ake mun samu waya mutane enugu da sauran sasanni da yawa da lagos hatta abuja da take arewa kenan ajiya yana da wahala wani ya ce wato ya ga wata yana da wahala dalili saboda wurare da dama kamar da na faɗa an sami gajimare da hadari da rashin yanayin da zai ba da dama a ce an ga wata to da haka sai ya zamanto ba tashi da azumin nan yau ba yau talata da ake tsammani ta kasance ɗaya ga watan ramadan da aka sai ta kasance nawa talatin ga watan sha'aban to ya kamata a ce kowane musulmi ya yi aiki da wannan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta cewa idan wato kun gamu da gajimare to shi kenan ku yi lissafin sha'aban kwanaki talatin akwai hadisai da yawa ɗaya akwai hadisin abdullahi dan umar allah kara masa yarda wanda hadithin imam bukhari da muslim sun fitar da shi yana cewa na ji manzon allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu in dai kun ga jinjirin wata na ramadan to ku yi azumi in kun goma jinjirin wata na shawwal na'am ku aji azumi sai ce fa in humma alaikum idan ku an muku gumma ma'ana idan gajimare ya rufe sasanninku ta yadda an yi ruwa da hadari da gajimare shi fa in gumma alaikum sai ce ku kintata kintata wannan ya fassara ta a ainihin wato wani hadifin a cikin ruwayar muslim sai ce fa in ughmi alaikum faqduru lahu salasin idan ku kunga mu da gajimare to ku kinta ta kwanakin lissafin kwana talatin wannan hadisin ibn umar kenan amma hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda shi karara cewa yi fa akmilu iddat sha'ban salasin ruwaya ce guda biyu dai na cewa ku kinta ta bukhari da muslim ɗaya kuma sai ce ku kinta talatin ɗaya kuma ƙarara kamar da muka ji hadisin abu huraira sai ce ku kinta ta kwanakin sha'aban kwana talatin ma'ana idan har an waye gari kun gamu da gajimare kun kasa kun kasa wato samun lissafi tartibi na gane cewa eh gobe ɗaya ga wata ne saboda ruwa da aka yi shi kenan mun fita daga mushkila fitan nan kuma ita ce kawai ku ɗauka yau talatin ne to farin cikinmu kuma shi ne shugabanninmu da suke sanar da ɗaukan watan nan abin da suka faɗa kenan ba a ga watan nan ba to kaga duk wanda in ba fitina yake so ba sai ya haƙura ga zahirin nasi in an muku gajimare da Allah mun samu gajimare ko ba samu ba to shikenan sai mu yi aiki da karantarwa lokacin da ta kamata ya kamata a ce an ga wata ai faduwar rana ne wajen magariba a daidai lokacin ne ake ta ruwa a wurare da yawa a arewa ma kenan ballan sana kudu a daidai wannan lokacin a jijiyar ina fatakwal je litinin ko to ina fatakwal kusan kullun ruwa ake yi haka wani ya bugo min daga ainihin wato in suka ya ce ruwa ake yi abuja ruwa ake kusan yawancin wurare da yawa wani ikon Allah wani bugu daga ainihin okene a kogi ce ruwa ake yi wani bugu daga katsina ce ruwa ake kenan mafiya yawan wurare ruwa ake so wane ne zai iya cewa ya ga wata a halin da ake ciki kuma ga hadisi karna in dai an muku ga jimare duhu ba kwa iya ganin wato taurari to kawai ku cika watan sha'aban talatin kwana nawa talatin to wannan shine abin da mafi yawa suka yi aiki da shi kuma kamar yadda na faɗa sanarwa ta fito daga fada wato mataba sarki musulmi akan haka wanda wannan shine daidai ya fi kusa da ainihin sunna saboda haka duk wanda yake ganin zai iya tashi da azumi a yau to ya saba mu sunnar manzon Allah ga tanan a fili karara domin ya ce in an muhu gajimare kuma an mana gajimaren mun samu ainihin duhu an kasa samun samaniya ta kasance gare-gare ballantana ido ya kai ga ganin jinjirin wata su da mafi alkhairi mu tsoraci Allah mai kokari mu haɗa kai yana daga cikin abin da ke tabbata mana da haɗin kai idan shugabanni na musulunci suka ce ga sanarwa wadda babu son zuciya a ciki to sai mu haɗu mu kankame ma wannan tafiyar wannan zai ƙara samu dunkule mu magance farraka da kacaccala da wargaza da tambada tsakaninmu maka iska wannan cewa ah, shi zai azumin sa alhali kuma ga zahirin karantar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne wanda yau talata ko an fada ko ba fada ba ka san gobe azumi ne saboda ba mu da wata mai kwana 30 da nawa daya dole gobe za a tashi da azumi na Ramadan gobe Laraba kuma wannan kaga mun yi daidai da hatta misali kasa mai tsarki Saudiya to wannan fadakarwa ce dan jan hankali kar mutum ya bi son zuciyarsa hanyar da ake bi kuma a ga jinjirin wata abu ne sananne gun ma'abuta ilimi adilai guda biyu sai sun ga wata idan adilai guda biyu sun ga wata to sanar da shugabanni su kuma su gaya al'umma tashi adali kuma suka ce wanda ke nisantar manya-manyan laifuka kaba'ira ƙananan ma yana ƙoƙari iya. Iyaki ta kansa daga ƙananan laifuka sun ce wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wannan shine adli wanda ke nisanta kaba'ira a cikin galibin al'amarinsa kuma saghaira ma ina nisanta idan ku irin waɗannan adalai ba a samu damar sun ce sun ga wata ba sai adali kwaya ɗaya to magana mafi kyau ita ce in dai shi kaɗai ne tallin tal to sai dai shi ya azumin a karan kanshi da kuma waɗanda nauyin su ke kanshi kinan kaga shi da iyalinsa idan ku jama'a ce wacce suke kira mustafida yani istafada jama'a tana da yawa har tana da adadi mai yawa adadin su ya kai a ce yana da wahala su haɗu kan ƙarya to in suka ce sun ga wata to ba a shaɗanta adalci game da su saboda yawansu za su sanar a tashi da azumi ko kuma kamar yadda muka ji wato ainihin sha'aban ya cika kwana talatin a in aka samu irin yanayin da aka samu kai a baya sannan kuma dangane da ganin wata wato babu laifi a yi la'akari da abinda malamai suka kira itibaru ikhtilafil matsali ko itimadu ikhtilafil matsali in dai akwai bambanci tsakanin ƙasa da ƙasa to kowai amfani da ƙasarsa amma ƙasar da take da makwabta wanda yanayin lokacinsu ɗaya ne to babu laifi idan suka ga wata wato makwabtan su tashi da azumi yanzu misali kamar mu da Nijar da irin su misali ƙasar Benin idan har suka ce sun ga wata tunda makwabtan juna ne menene bambanci tsakanin mutanen Lagos misali da mutanen kace Kotono duka duka nisan nawa ne mantuka ɗaya ce amma in dai akwai nisa ta yadda za a samu bambanci tsakanin wato ainihin mahuda to dole a yi la'akari da ikhtilafin matsali kamar da ya tabbata wato ainihin cikin aikin magabata lokacin da a kuraibu aka aike shi zuwa ainihin wato sham ya dawa ya ba da labarin ganin wata kowa ya aiki da yanayin ganinsa ganin mutanen sham daban ganin mutanen madina daban wani abu ne muhimmin gaske to wannan da shi na so mu fara buɗe mu na bana bayani kan matsalar ganin wata da kuma ainihin wato abin da ya kamata a ci gaba da yi wajen haɗa kan al'umma akan abin da yake daidai to menene azumi to azumi farko dai akwai wata aya mai lamba ɗari da tamanin da uku a cikin sura ta biyu wanda a cikin wannan aya Allah ta'ala ke gaya mana ban ya kira mu da sunan masu imani sai ya shelanta mana wata doka wani aiki malan karanto mana aya din ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم